akwai wasu mutane da dama na ce hausan dai suka yi ji hausan suka yi ji amma banda hausan <laughs> banda hausan na ba su fahimta magana <clears throat> ba su fahimta magana ko kadan ko ko suna fahimta magana suna son da gangan da gangan ya musu yawa dr tauhidi ya fi ku gaskiya <laughs> dr tauhidi ya fi ku me gaskiya abin da ke cikin ne wasu mutane suna son cece kuce ne kawai cece kuce suke jin daɗi suna jin ana yi yana musu daɗi domin mai yana ba su kuma dama a san su a ji su a san sun fadi wani abu a ji sun fadi wani abu ya san mai shi ya zo yana kokari ne ya samu wani opposing view shi ne kawai amma in ka duba maganan da kyau ka fahimci maganan da kyau dr tauhidi ya fi ku gaskiya duk lokacin da aka so mai irin wannan magaganu ina samun lokaci ni kuma je yi independent research na in zauna in process maganan nan in je all the way kofar mai gidanmu fiye yin halitta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka contemplate maganan da ya yi fadi ka yi tunanin shi sa'annan kuma wani event kuma ya faru zamanin munga ka process ka gane yadda manzan Allah zai deal da wannan maganan nan Dr. Idris ya je sallan juma ya yi sallan ya kare ya bar wani shugabanci ya yi limanci ranar domin bai jin daɗi ya zo ya yi wato karanta Kur'ani, ya ma Allah salati. Shi suka ce, wai sauran maganar na Hausa ka yi ya kamata da larabci shi sa hutu ba bai shiga ba. wai ya kamata larabci ya kamata ya ta saya wurin dr idris ya saya wurin ya ta zuba ma mutane lugga arabiya masu zafi zafi zafi zafi zafi zafi larabci ya nuna gwaninta yana jin larabci wasu wannan nan da bai yi ba shi sa suka gan kaman wato sallan juma'a nan bai zaunu ba na farko kenan bangaren farko kenan bangare na biyu shi na yi tambaya shi sallar raka nan suka yi raka biyu sun karanta Kur'ani suratul Fatiha suka ka aya wai sun yi tayya an yi duk abin da ka sana yi shi wasu suka ce duk da wannan sallan ba su karbi ba su shulgi da shi abin shi shige min duhu ina kallon abin kamar wani wasa wasa ke yi shaka ce wani fina-finan da ake shiryawa daga Kannywood domin evidence duka gashi nan hujjejin duka gashi nan amma sha ta maka haka haka haka ba domin komai wa domin akwai sabani shi ta ya kamata force wannan abin da to yanzu tsakani da Allah in kai ka use common sense ka sallan juma'a in aka za ka zazzauna wuri ana saurara wannan hutuban da ke yi mutane nawa ke jin larabci majority suna kallo kamar kaga wannan karanta Kur'ani shi kenan jin larabci ba gaskiya ba ne. Shi suna gan kama ah, in mutum kana karanta Kur'ani shi kenan kana jin larabci. In ji ya fare haka nan shine mindset wasu mutane shi yasa suke zuwa wurin na su su zauna suna ta manya-manyan larabci wai suna hotuba suna so a ce suna jin larabci amma ba shi ba ne hotuba sako ne message ne message ne cikin kur'ani ubangiji ya ce wai bai aika wani ba annabi ma wani mutane face ya aiko mai shin yana jin harshensu ubangiji ke gaba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran na bawa kenan ashe nan wannan abin nan ka zo kan bayin Allah kuma dole ne su yi sunnan nan shi ne me ba ka zuwa da larabci ka zo za ka ba mutumin ibo maganan da manzan Allah ya faɗi amma shi ka saura kana ta zuzuba mishi larabci bai yi inda manzan Allah yana da rai yau in ya je Najeriya go ibo da manzo Allah shi ya musu wazi cikin yaren ibo in bai jin yaren kuma shi ya nemo wanda ke jin yaren ibo ya yi musu fasara abin da ake faɗi wannan ya deliver musu messaging nan cikin ibo. duk lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake aika wasika zuwa ga shugabannin kasashen duniya zamanin shi bai taba doko wani da yake bai jin yare inda zai ake shi na tura shirin ba tun lokacin da zai aike wani ya kai wannan sako yana samun mutane wanda suka me wanda suka fahimce yaren in sun kai sakon za su su yi ma mutane bayani abin da aka faɗi. Manzo bai tace tura wani da je roman ka je wurin nan baka jin yaren su ya ce wai ya baka sako ka je da shi me zaka je ka yi zaka je ka sa wannan ka nuna musu gwanintan jin larabci ka koma kuma ka ce sun yadda sun ji sun ji sakon sun fahimce hankali bai doka bai make sense yasa maganan na independent din ka analyze maganan na kaga kamar dr tauhidi ya fi su gaskiya again yau inda manzan allah yana da rai ne sai ya zo ungon yarbawa ba su jin larabci da dole sai ya musu wato wazi cikin larabci haka manzan ya musu wazi cikin yarbanci zan ce inda manzala na da rai yau sai ya zo ungon yarbawa cikin Najeriya ba su jin larabci da wazi da hutuban zai musu da ya mutu cikin yarbanci domin su fahimce messaging nan eh, mun duka kenan ba zai saya wuri na muna musu larabci ba sam shi yasa in mutum ka yi common sense ka ka gane wannan maganan nan da manzo Allah ya tafi da wasu sahabbai suka je China da suka zo China za su zo su soma wazin nan kai kana gan kamar sun zo sun sa gaban mutanen Chinese sai suka fara manya-manyan larabci kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaza kaza wa kaza kaza kaza ana wannan ke yi imagine yadda chinese za su yi za su bude ido suna kallo me ake faɗi wanga ba abin da za su fahimci to da sakon bai kai inda ya kamata kai bai kai da inda ya kamata kai yasa wannan abin da wasu suke yi suka ce wasu malamai ne amma wanga basic knowledge da yake su da shi abin yana da ban tsoro yana da ban mamaki yana da ban mamaki duk duniya cikin tarihin musulunci ka zo ka gaya mini sunan wani ba annabi daya da aka tura shi ya je wazi kuma inda aka tura shi ya kuma bai jin yaren su shi ya je na musu yaren da shi ya fito da ciwon wudi kuma suka fahimci abin da yake faɗi daya wani ba annabi daya kawo shi babu duka annabawan nan sun yi wazi ne da yaren da mutanen ke ji, kuma duk lokacin da za su tafi inda ba su jin yaren nan suna nemo wanda ke jin yaren domin ya yi bayani na cikin yaren nan. Common sense. Mutanen ga wasu, ku suka yi ne, zukancin ku na yawa fawo. Ya yi yawa abin yana da, ya yi wari yanzu. Dama na mai kama akwai ma wani kadan-kadan cikin kwankon nan, ashe empty ne babu wani abu ciki in baka wannan magana ba wai ce Dr. Idris ya yi wani dogo magana ba ga abin da Ubangiji ya gama annabawa nan ga yanda ya fadi shi Ubangiji ya fadi bai aika wani ba annabi sai dai wannan ba annabi nan yana fahimtar yare wannan mutane nan me yasa domin da fahimtar yaren zai aika musu sakon nan zai musu bayani su fahimce sakon ubangijin nan shi yasa ubangiji bai zalunci shi yasa bai tura wanda bai jin yaren na yazo sai yana maka wani yare da kai baka fahimta amma da same time sha ce wai ya kamata ka yi imani da maganar nan ubangiji bai yi wannan to haka kuma zamanin mun da muke akwai mutane da dama daga arewacin najeriya daga ghana daga niger suna jin hausa amma ba su fahimtar larabci shi yasa so da yawan aka zo aka zauna in ana yi musu wazi ana bata lokaci ne wasu malaman ba su ya koyarwa ba zukancin wanga ya fasa ya tona asiri kaman malamai ya kamata su abin da suke yi gashi nan dr idris abdulaziz ya ce wannan sakon nan cikin hausan ka bayar ya daidai wasu suka ce ah, sam sam sam shi ya zama cikin larabci hankali na doka yanzu na fahimce na fahimce abin da ya sa daga Najeriya wato da'awan wasu malaman bai zuwa bai kawo bai jawo mutane da yawa domin me ba su jin yaren wanda suke ma da'awan nan kuma suna so su yi magana da su by force ce sa zaka ga wani na nan bai jin yaren ga amma ce sayar kuma na musu larabci ya da yi da'awan ka yi karfe shiga an zo na gane abin na abin ya, ya, ya tona siri wannan elementin da sai ka wanda mutum ya zo wai yana wazi yana ja mutane su fahimci musulunci amma ba wanda yake zuwa ba shi kalmar shahadar na mai shekaru domin yaren nan ka saya kana ta manya-manyan larabci a turo maka hotuban wani malami sheka ji in kamar minti talatin ne talatin cikin talatin nan 20 minutes larabci yake yi manya-manya kai kuma da baka jin larabcin nan 20 minutes nan duka empty ba ka fahimci wani abu majority of hutuban ba ka gane abin da ake faruwa ba wasu kuma saboda kunya kuma in larabcin ya yi mishi karfi ya yi karfi in bai fahimta ba ce Allahu akbar ka bara kawai ya huta asiri rufe amma ya san bai jin larabci ya san bai fahimci hutuban ba amma yana ganka malamin nan dai kai malamin ga dai ya sa abin da yake cikin adili malamin bai koyar da ka komai kenan bi ma nan ka je hutuban nan malamin yana zuwa ya showcase maka kaman shi gwani ne cikin yaren larabci abin da yake yi kawai kenan to ba shine mu hutuba ba ba shine muhimmancin ba muhimmancin a zo a baka sakon ka fahimce to inda za a baka sako ka fahimce da wanda zai zo nuna maka gwanintan jin larabci wanne za ka tashi wurin nan ka karu da wani abu amma mutanen ga kai kai kai kai kai kai mutanen ga zukaye ne zukaye zukincin su ya yawa ya yawa wanga ya zamu fari ma ya mu ce zu zuku akbar eh zuku babba eh zuku zuku kabir ban san da za mu ji su ba zukancinsu ya yi yawa zukancinsu ya yi yawa tuta abin yana da ban mamaki yana da ban mamaki yau annabi wato mu doke shi ba wani ba annabi da yadda bai jin yaren mutane shi sabon manzana sallallahu alaihi wasallam da ya tutura su su je su yada musulunci ba wanda ya je zauna wurin nan ita larabci larabci bai jin yaren da inda ya tafi mu sam in bai ji ne ya zo wurin farkon abin da zai yi shine koya yaren su farko ba zai zo kawai fara karanta ayoyin wai shi kenan ya kasa wa zai fahimta sabon sun zo wurin ba su jin yaren nan farko suna koyan yaren mutanen nan su fahimce yaren sannan su fara samun success daga nan suke tasiri wurin da'awan nan sakon da manzo Allah yi ba su su kai suke wazin shi a fahimce shi yasa sabon nan suka yi dadin kai suka tafi da musulunci inda za ga maka ga yaren da ake yi wurin nan a karbi kuma musulunci nan domin me ba su zo sun saya wurin nan suna ta larabci larabci ba ba ka suka suka yi ba ba haka nan suka yi ba manzan Allah yana da experts inda yake yaren da suke ji sai ya tura wanda ke fahimta yaren ya je musu bayani sakon nan da manzan Allah ya zo musu da shi famurin Allah sha musu bayani shi su fahimce haka manzan Allah ke yi yana da wannan specialized individuals sabon da ke ji wannan languages nan yana da su shi sa akwai wani sababan kakkananan da yake ana duban su kamar ba big deal bane an sani amma da yawa irin wanga bi cece kucin shi ya nuna karara kamar ba su sani ba ba sani ba ana dai karanta bi ne ba su fahimce ba haka magana iyaka na abu da wai iyaka na sa'in ya zo da yawa ba su fahimce wanga abin ba amma sun karanta tun muna kankanana an ka karanta amma da haka zaka ce musu Allah shi kadai ne abin na akwai inda Allah ke zama shi kadai akwai inda ake rarrabawa a yi kaza a yi kaza irin shi guda guda ke ga in ba ka ba kun doki magana ga kun ja kun ja kun ja an ce ku kawo evidence kun kasa ku kawo evidence an ce ku kawo evidence kun kasa kume ku kawo evidence she excuses ƙarya kage kasafi sharri shi tsalla kuka saura kuna ta yi amma kun kasa ku kawo hujja mai karfi yanzu kuna masa wai kamar in aka zu za a yi hutu ba a saura ta manya-manyan larabci kun yi wannan karya ne da ka zo ka karanta ka ce bismillah rahmanir rahim kai ma manzo Allah salati ka kawo aya daya ka kara bismillah rahman rahim nan kenan akwai wasu opening remarks da za ka yi dukkan wangan garuka yana shiga ciki sauran nan duka an kai hausa daidai ne ko nan na farko nan ko da 30 seconds ne ka yi shi sai ka doki sauran nan duka kai hausa ka ba da sakon nan kai yi fassara abin da kake son ka faɗi dukkan shi hutuba ne an fahimce kuma karuwa tashi kuma a gane abin da ake ciki these days kana ga wani ya je hutuba shi ka tambaye shi da Allah yawa hutuban me ya me haka fadi she ce na manta ma dai zancen Umar ne an ce Umar da manzon Allah sun gamu ga abin da ya faru inda zai sai kenan a yau da na yi ai muna bayani manzala sallasalla wani rana ya ce kaza kaza kaza shi saya bai kai minti daya ya kara baka hutuban nan duka amma gaban shi aka yi larabci awa biyu awa ɗaya <laughs> gaban shi aka yi larabci awa ɗaya ya zo kuma ya baka wani magana ɗaya biyu cikin 5 seconds wai hutuban ke na aka yi wai hutuban ke na aka yi ta yanzu ina hankali ki duka wannan ina hankali ki duka wai hutuban kenan bi ma'ana abin da aka yi larabci da wannan bai fahimce duka ba kenan bai fahimce ba kenan ashe na inda hausa aka yi ya fahimce da kyau baka tambayan shi bai baka bayani hutuban me aka yi yau daga juma ya doki 5 seconds kyau yana baka bayani ya nuna karara kamar bai fahimce hutuban ba ba abin da ya kawo shi kalma ya biyu ya kare amma awa daya na duka malamin ke kai yana ta zuzzuba manya-manyan larabci lokacin da malamin ke take wani few seconds of break sannan ta suka hutuban nan kuma shi ka ga wasu na ce eh, malamin ka ya san luga balle ka tashin suka fito waje malamin nan daga ina karatu ne aka ce mishi oh, ya karatu daga saudi ne ko wani kuwait shi ce a ah, na gani na gani kai malamin nan yana da ina jin larabci abin da ya burge shi ke nau amma hutuban da aka kawo me ya faɗi me ka fahimci. me ya faɗi me ka fahimci a ba shi ba ne a abin da ya sa kasashen duniya wasu suka ci gaba wasu suka saura baya kenan yana ciki iri wanga gane wannan abin gane wannan abin mu da ke kasar mu america misali in kai ko ne kai ko ne immigrant ne ka zo ba ka jin turanci cikin abu na farko da kasan ke yin shine ta koya maka yaren nan maza maza koya maka yaren turanci akwai programs da yake an shirya musamman a koya maka yaren domin mai aka koya maka yaren nan ka ba su contribution sun ci amfaninka abin da ka zo da shi na ilimi sun san yadda za su yi amfani da ilimin nan sun san da za sa ka kai ka play role ka ka contribute ba zuwa barka kawai da yarenka nan kuma ka zo ka yi taurin ka kuma ka saya baka jin yaren baka ka koya yaren nan ka kaman impacting ka yana da minimal impacting ka bai da wani big hita fahimtan yaren da wanda suke gaban ka dole ne akwai doka da ya nuna cikin america kaman baka ka nuna ma wani kabilanci ko bambanci domin shi baki ne ko fadi ne ko wani iri ne baka ka yi wannan amma dokan kuma ya nuna akwai wani lokacin da yake ya faru ba nuna bambanci ba ne dole ne a yi domin a fahimci abin da ake ciki zan ba ku misali zan ba ku misali shi ne wani ne bakin mutum ne sai yana aiki cikin wani restaurant da restaurantin da yake aiki ciki suna da menu list of abincin da suke sayarwa kan takarda an rubuta shi kuma a turance sai aka ce ma bakin nan kaman kai baka jin turanci shi sa yi hakuri ka saya madafan ka yi dafe-dafe ko ko ka je ka wanke kasake nan aka ci abinci ka za ka wanke kan shi da cokali da sauransu kai ka saya wurin nan gan in ba domin bai jin turanci nan ba da wannan doka ya hana yi amma in ya je fa'al ya ce kamar an nuna mishi bambanci domin shi baki ne to wangan kuma sai su zo su ce kamar abin da aka hana shi yin da in yayi ya, ya cutar da mutane domin aka ba shi takadan suna saya abinci suna gaya mishi wani lokaci ya rubuta kaza kaza bai rubuta bai jin yaren nan ke sa wanda ke jin yare nan shi zai fahimce customers na customers kuma su fahimce shi daga nan komi na zuwa inda ya kamata ana fahimtar juna ba ka zuwa ka ce a ji a kawo maka naman kaza a ji kawo maka wani nama alade ko wani abu ba irin wannan mistakes duka yaren kenan balantana ce magana Allah wannan aka kawo maka ba son shakka ciki ba son ka sake magana ana so ka fahimce shi yanda ya kamata shi za a ce kaman a zo a zo na karanta maka manya-manyan larabci shi kenan we kai dai ya laka fahimce akwai wasu elementin nan na taba maganan su kan cable fm wato wani <laughs> wani masallaci ne aka samu matsala matsalan for many many years akwai wani malamin da ke musu limanci to malamin nan bai son kowai fadi wani abu shi shi domin ya ce ma mutane ba su jin larabci isa shi kawai ke hutba ita zuba ma mutane larabci ita zuzubawa yana ta zubawa ana kuma daraja shi ana respect shi ana yanka gadi ba irin shi ba tsarin shi ana nana na wani rana shi malami ya rashin lafiya shi aka sa wani gaba ya yi hutuban ranar mai shi da ya tashi bai ji larabcin da kyau shi sa da ya yi manzo Allah salati karanta aya da sauransu dai opening setup na hutba sai ya shiga turanci ya yi bayani ya yi bayani ya yi bayani to ranar na fahimtar da aka yi ma wanda ya turancin nan ba taba fahimta da shi wannan malamin nan da ya je karbo manya-manyan degrees nan kamar yadda aka fahimci wanda ya turancin ba domin sakon sun gane abin da ake nufi karara domin shekarun nan duka waɗanda suke gaban shi nan yake musu larabci wancan ba su jin larabci turanci suke ji aka tuce da su aka ta musu wani bayani daban wanda yake ba su fahimta su kuma suka yi shuru suna bi amma gashi na wannan so da ya zo ya kai kaman kai me yasa yau cikin duniya duka aka fi karban musulunci daga america ya fi kowane kasa me yasa abin da ya sa in ka duba su manya-manyan scholars da aka san su da suke bayani da harshen larabci domin suna wata cikin yaren turanci ne kuma nan kuma garin bature ne shesa ake fahimtar abin amma ka zo da wani malami wanda bai jin turanci american ga wani za a same shi wani zango na je shi wurin nan shi wani kila ranar da za a wani maulidi shi ga ya fito shi ma tufa wani magana domin banda wannan mai zai fadi in za a maulidi ya fito ya zo yi aihuwa ya yi bayani amma bai shiga ce wannan da'awan nan domin bai ji yaren nan kuma ya fito kuma zai sai daga times square yana magana za a duba shi kamar majnun ne ya tabu kuma wanda zai mishi wannan kallon kuma bai da laifi domin mutane ba su jin yaren ka zo ka ce kana ta kara kara ce sa nan da'awan ke samun success ya fi sauran wulare duniyan nan abin da ya sa nan abin da ya sa nan yake samun success nan amma kaga ga wasu suna expect kamar in ka zo ka yi wani abu ka yi dai ka dai yi larabci ina son fahimce magana da kyau da kyau turanci nike neman shi ko hausa na fahimce malamin nan da kyau ya fi ka je ka mini 90% shi larabci ni na fadin gaskiya amma wasu na nan suna gan kama ce kama ba abin ba su fahimtar shi da kyau ko ba su ji sai ka gami shi ya zana yana maka ci karya wasu kuma suna gan kaman akwai matsala in aka ce kaman ka ka yi shi cikin hausan suna gan kaman ya bata musu monopoly na su yanzu dai sun doki larabcin suna ci abinci da shi ne shi aka ce yanzu wasu kuma sun zo su yi cikin yaren hausa da turanci kuma ana ji ana fahimtar su in suka yi sanya abincin an kwace hannunsu dubi wasu da manya-manyan larabci ake ci da shi ake sha shi ne abu na nan ka fahimce shi karara in malami ya wauta shi ce kai da yake ba ka fahimtar larabci ba ka gane abin da ake nufi ba ba ka fahimta kan wani abu kankani lokaci na ya gan kaman in dai kana fahimta abin na haka shi dai ya zama useless kenan ya zama bi da amfani shi ce a ba haka ake yi ba larabci ba haka fahimta isa kake a bari na zo yi fashin baki kai wannan maganan nan karya kake yi mai shi ya ya fassara min na a turance kuma yadda fassara shi haka ne a hausance yadda fassara shi haka ne me za ka na zo wani sokaci kan maganan nan ƙarya ibni kaza wa kaza kala ya ce kaza kaza manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an ce man kaza kaza Fi kaza kaza wa kaza shi zuba maka toka ciki da nunka amma ba gaskiya bane ba gaskiya bane shi sa ubangiji wato gwanin sarki Ubangiji Azza wa Jal gwanin sarki shi ya sa ya ce bai aiki da wa'annan duka zai aiki ne da mai takuwa. A na Ubangiji ya san kama an samu wanda yake za su zo su doki wannan abin nan su yi haka haka da idanun mutane. Su doki wannan ya karanta larabci ya fitan kamar ka ya fi kama uh, wato sun adalci ya fi ka sun gaskiya ya fi ka imani ya fi ka whatever kowa na da fault kowa ba wani 100% amma shi da larabcin shi ke nasa gaban shi shi yasa ne batun larabcin da ya fito wasu suke magagganu shi suna pretend kaman su nan da all perfect ko domin na jin larabci kai wani larabci na kake ji kiyama in an kai za a kidaya larabcin da kake ji ne sannan a baka aljannan nan kun ji kariya da shakyanci da yaudara ta kuwa ka ga maka kuma in ka fahimce sakon cikin yaren da aka yi maka ka fi fahimtan shi zai sa ka samu wannan yadda da abin da kyau ba ka zo ana maka hadarin larabci ba eh wasu larabawan ma suka zo Najeriya suna cikin sahu in suka ganga bakin ya saya kan mambar yana karkata baki na masu yana larabcin dare suke yi kuma <laughs> kai wannan sako aka ce ana sa fahimta fa ga shi shi balarabin da ya zo zuwa na sahun turin alwala ya gane kamar ba fahimtar shi turin alwala balarabin da ya sa tsawo ga yana ta magana ba fahimtar shi abinda da suke fahimta kai salamu alaikum salamu alaikum shi ke da are zai zai wuri ya zo da kuma shi yana duban kaman gashi nan kai ka zo ka sai kana ta larabci larabci larabci shi ba ko balarabe wurin alwala ya gane kaman nan kan gaba su ji larabci da kyau mafi yawancin su sun ya karanta qur'ani amma ba su ya suna command conversation cikin larabcin nan balantana su fahimci abin da ake fadiwa shi ya gano shi yasa irin sunan dariya suke yi ma waɗanda suka duki mambar na kaman wurin showcase wato gwanintan larabci ne dariya suke musu she zo a ce wai wani malami ya zo ya yi ma manzala salati ya karanta qur'ani ya yi ma manzala salati shi bayani hausa ka ce a bi ba ba ya kamata larabci lugga fadal lugatu arabiya kai wannan ne yi ba shi mala'ikun Allah ma suka zo suka sa wurin da suna kwasan sunan wanda za su ba su ladan wato zuwa wurin hotban nan ba su zo suna auna wanda ke fahimta larabci ba suna auna wanda zai ji maganan ya je ya aiki da shi ko ba haka bane da kuma kun hana mutane su ji magana su je su aiki da shi domin kun duki larabcin kun sa cikin kamar in ba shi ba ba fahimta abin nan gashi yanzu nan ka je saudiya ana print alkur'ani turanci ana printin shi canisanci ana printin shi cikin russian ana printin shi cikin french cikin swahili cikin yare hausa akwai bai ban mamaki ana printin su kuma menene niyan yin haka nan domin sakon na waɗanda ke amfani da yaren su fahimci sakon nan su gane to yanzu me za ku faɗi yanzu me za ka faɗi sakon nan gashi nan ke ta ga wani na yana daga arewacin Najeriya ya ce ba kan ka zo Kano dukan kana neman irin shi ba sunan uku ba su uku amma ka tambaya wazin da yake yi da larabci da wanda suke na mutane nawa ke fahimta in ka je Bauchi akwai wasu su ka zo Kaduna ka samu wasu Gombe Abuja ka samu mutane nawa ke fahimta mutane nawa ke fahimta in ba domin ragwanci ba da abin da ya kamata wannan elementin nan da suke rigima su yi ne shi ne ya kamata su koya larabci nan da kyau sannan su koya mai turanci da su yi more productive su koya turanci su koya yaren igbo su koya yarbanci da da'awan wanda suke yayi more productive yayi more productive amma ba koya yarin yasa wannan wannan kuma ya ba da dama ne a gane muhimmancin koya languages daban-daban kai mutumin Najeriya ka je kana jin Hausa shi ka je karatu garin Larabawa ka je ka master jin larabci to abin da ya dace ne da she ka je yemen ka je ka yi wazi kenan ko ko ka je kuwait ka saurin ka yi wazi amma in dai ka komo nigeria ne she ka san kama a da yawa na ne ba musulmi ba ne kana son ka mutu wazi su shigo cikin musulunci me ya kamata ka yi she ku yi yadda manzo Allah yi she ku koye yaren ibo domin mafi yawancin su ba musulma ba ne domin lokacin kun zo kuma ce kuna kiran su cikin yaren su nan kuna musu wazin amma ka duba 99.99% malaman arewa wanda suka je suka koya karatu in sun zo arewa suke makewa Garrett desa wannan ya kawo attention kan da need da kuma importance malami ka koyan langwajin mutane wanda za ka musu wazin ka kira su in ba ka ji ne ka samo waɗanda suke ji suna kusa da kai a lokaci ya kai a ce ma kaman cikin wazin da ake yi da hutubobin da ake yi a najeriya an samu masu jin ibo suna kusa da malaman nan wanda suka yi karatun nan su kuma suna wato channel maganan nan into ibo ana zubawa domin akwai ibo musulmai akwai amma akwai sun zuba musulmai ba ne ana jefa musu wannan karatun da da wurin nan da'awan zai shiga da kyau akwai mutanen da yake shi suke jira su abin nan amma wani na nan ka ce mishi mutum ibo shi yana kyaman shi unbelievable da abin da ya kamata yi kenan sha samo waɗanda suke ji wannan yaren nan Dama malami wasu malaman na ba su son su pass wannan abin to some people suna son su kawai su shine. Sun duki abin da ka wani martaba nan ce kaman shi bai ya sa ya kawo wanda ke yi. Ya yi fuwa ce kaman makaranta kaza masallaci kaza. Akwai bayanin da suke yi kuma su ja bayani na cikin yare Igbo. Su tura ma mutanen kudancin Najeriya. Su kawo cikin yarbuci akwai wanda suke ji. cikin sahun kamar da kake makila ko me yi ji wannan yaren na ku utilizing su sakun yi te ya fi a za zauna ana jijjifa manyan manyan manyan manyan larabci in hausa ne kake yin gaban mutane da ke gaban ka wannan daidai ne sun fahimce sun fahimce amma manzana sallallahu alaihi wasallam language nan ya master bari mutanen shi suka master language nan domin sako ya tafi wasu sun je china wasu sun je ina wasu sun je nan amma kaga wani malami yana hari wannan bai taba zuwa kudanci nigeria ya watsi ba domin me ya je wurin bai jin yare da to wasu in suka tafi wurin nan za su je suna manya-manyan larabci ne fawo common sense manya-manyan larabci za su je suna ce sa bai effective in baka daga Najeriya da da'awa da kuma mutane da za a jawo su a sa cikin musulunci da adadin ya fi haka nisa amma saboda wanga matsalan gani yasa irin wannan abin da ya faru ya jawo hankali wasu su gane ka yana cikin matsalolin nan da ya kamata kaka rena language yana da very beneficial ga koya yare musamman wanda ke kusa da kai da ya kamata ka yi musu da'awa ka ba su wani sako ko da aya daya biyu ne kamar da manzo Allah ya ce wai ko da aya daya ne in ka sani ka yada ka yi bayani kai to ashe ka gamu da mutumin ibo ma za ka yi kokari ka fahimce cikin yaren shi wani kalima daya biyu kawai cikin ayoyin Allah ka kuma ka yi amma nan yanzu ga ka taba mutane nawa ka san su sun san wani da ke jin ibo amma kalima da cikin ibo bai sani ba to su ko manzo Allah ce ko da aya daya ne ka kai gare su to kai ba ka yi kenan ba ku yi don da kana da serious ne ka tambaye su cikin ibo ya ke kira kaza ya fadi maka cikin kaza ya ke kaza ka samu wani one or two kai kuma ka yi aman ka zauna inda kake one way kullun larabci kake yi kullun larabci kake yi wannan sakon nan da manzo Allah ya ce ka yadan nan baka yi ke nahu baka yi domin ka do kuma kul wallahu ahad ka zo zaka ce zaka ga dan wanka daga arewan nan in dai musulmi ne ka ba abin da ka yada ya sani amma ka fassara shi ciki ibo yanzu nan ka kai wani farko zai jiri wannan abin nan farko wannan lokacin nan ka yada shi in a very unique way ya te ya kai ga wanda wanda bai fahimci ba bai sani ba ita wanda kuka ce wai a ta ba cikin larabci in ka yi cikin hausa bai dace ba kun kunyawo ba ku sun gaskiya ba ku sun gaskiya shi yasa kana ga wani na nan an haife shi gana gana ya tashi ya yi karatu amma ya zo america shi ya zo fahimce wani karatun da bai taba su fahimta ba ba wai kama wani sabon karatu ba da a'a domin can nan bai jin yaren larabci kuma ana karanta mishi ne ya ya karantawa da bakin shi amma yaren da yake fi fahimta turanci to gashi ya zo garin da yake turanci ake shi zo gan kaman a turanci an mishi fassaran gashi na abin da ake nufi shi ya fi fahimta amma malamin shi daga ganan nan larabci ta zuba mishi aidan ke zuba larabci aidan ke zuba ta zuba larabci ya tara karatar da shurin nan bai ji amma gashi nan cikin mintuna yaren da yake fahimta da aka mishi bayani cikin gashi na haka kuma in hausa ne kake fahimta da wasu malaman suna gan shi kaman in ka bari hausan ya yi yawa cikin wazinka musamman wurin hutu ba an ce kai baka kwadi cikin karatu ba shi sa sha tura maka larabcin nan 90% wurin 10% da ya sauran kuma 5 5% cikin 10% na kuma sha karbi kudi da shi a yi haka haka da shi sauran another 5% kuma da ya kai sha ce wai ban so yi magana yiwa amma dai kun sani kun sani kun sani sa ya kamata ku yi serious cikin abu Be da uh, difficult yana da very easy amma eh, mu daga nigeria suna sun san wannan abin amma dai suna da problem da mutum so sun kwasa ce su make sure kaman wannan nan kara fahimta a dai kai kaman kai dai zuku ne kai ba ka sami kai kayi wani mummuna abu alhali ba haka ba ne alhali ba haka ba ne eh wato wani okay okay very good abin da ke ciki ne dr idris abdulaziz dusan tanshi hotuban da yake yi inda yake amfani da wato yaren hausa kuma hausa wanda yake ana fahimta ina ga yana ciki abin da ya sa kaga wani na na nisa cikin kasar mu america bai san shi ba amma shi ce maka me wai ya fi fahimtar karatun dr idris ya fi kowane malami duniya tsakani da allah ina jin suna faɗiwa mutane da kaga wani na ghana bai taba zuwa nigeria ba bai san dr idris ba bai taba karatu <laughs> gaban shi ba sai ce maka bai fahimtar karatun wani malami duk duniya kamar na dr idris me wannan ke gaya muku yana gwada muku kaman languagin da ake bi a fahimtar da su sun same shi a bakin Dr. Idris yana making shi very direct and easy su fahimta. Yana, kakani Ƙur'ani guda-gudan nan ne yana nan duk duniya. She wani na Ghana, Ghana wace maka ba malamai, akwai. Wani na Niger, wace muku ba malamai Niger, akwai. Wasu suna America, wace muku ba malamai America, akwai. amma she wani ya ce maka shi na Dr. Idris karatun shi wa'azin shi ya fi fahimta wani daga Ghana ya fadi wani daga Togo ya fadi wani daga Niger ya fadi wani daga Burkina Faso ya fadi wani daga Liberia ya fadi wani daga Guinea ya fadi wani daga Sudan ya fadi wani daga Chad ya fadi Saudi Arabia ji an fadi dukkan nan ashe ya nuna karara kamar me ya nuna karara kamar wato language nan yana commanding shi kuma abin da yake fadiwan kuma yana fahimtar da masu sauraro shi sa ne suka samu wannan fahimta common sense common sense you shi ne wani ya ce maka ya ji karatu nan ya ji shi nan ya ji shi nan shi bai fahimce ba shi da ya zo ji dr tauhidi ya yi bayani wai shi fahimce tambaye shi me yasa sai ka ji dalilan sai sa wa'anda kuka ce wai doctor yana da mabi yana da followers da yawa suna ta fadiwa wani ya turo mini wani audio ya ce yana ta wannan elementin nan ba followers in dakta ba no addinin musulunci ana da followers waɗanda suke bin karatarwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma in this context ga suna bin doctor domin wasu na fahimtar karatun shi language nan to kai me yasa ba fahimtar naka abin da ya kamata kai da kake ji haushin kai kuma ka zauna ka tambaye kanka kenan simple komi cikin rayuwa akwai mafita kama ka tambaye kanka me yasa kai karatunka in ka yi wa'annan mutane guda guda ba su fahimtar shi kamar yadda suke fahimta na dr idris abdulaziz tambaye kanka domin ba za ka ka ce mutane millions da suke ce suke fahimtar karatun shi baka ka ce wai wawaye ne ko ko ba su abin da suke ciki ba baka ka fada dole akwai wani abin da yake ya click ya bar suka samu wannan benefit da suke fahimtar shi da shi kai kuma tambayi kanka me yasa naka ba fahimtar shi haka nan to she ka koya wani abu kila kaya ka kira dr tauhidi ashe sa shi da'awan ma wato experience ne experience ne experience ne sosai gift ne in ka kira shi shi ka tambaye shi ya baka tips ka kuma na kana bayani kila a fahimce maybe akwani ababa daya bi kawai da ya saura maka shi baka tips kowa da fieldin shi shi baka tips kamar su da su da'on da suke yi ga cikin experience nan gashi gashi gashi gashi shi ka fahimci wannan abin shi ka kana bada bayani ana fahimtanka amma wanda ce bai fahimci ka ba ya fahimci dr idris ba zagi ba ne fadakarwa ne shi ne fadakarwa ne kamar ka tashi bacci musamman millions su ce suna fahimtar shi kai ba su fahimtar ka fadakarwa ne tashi bacci ka tambaye kanka question kama ka gyaggyara wasu abubuwan shiga kuma ka proceed ka je gaba wannan shine gaskiyar magana sako a fahimci annabi musa yana jin yare da fir'auna ke ji inda bai jin yaren da fir'auna ke ji ubangiji da bai aikan shi wannan wurin nan annabi isa the same thing shi kuma yaren mutane shi yake ji bayanin da ya mutu yaren ya yi to yanzu ga wani magana ta karshe kafin mu sallama on cable fm <clears throat> ga wani magana ta karshe kafin mu sallama on cable fm yanzu ka duba cikin alkurani ana maka zancen annabawa cikin alkurani ana maka zance annabawa da abin da suka yi da sauransu a ce musa ya ce kaza isa ya ce kaza duka kana, kana jin shi cikin larabci ne alkur'ani amma lokacin nan da suka yi magana da wanda suka yi magana da sunna ba larabci suka yi ba fawo wani yare daban ne amma sakon Allah suke yi sharwa shi yasa wasu yana musu kamar dun labarin da suka ji cikin alkur'ani da magana da annabawan suka yi suna gan kamar duka larabci suka yi domin kur'ani allugar larabci ne ba haka nan ba ne in ka gan wai maryam ta ce kaza da aka tambaye ta ta ce kaza unga ya ce kaza duka Allah ya ce ma Maryam ke fadi musu kaza wannan abin na lokacin da Maryam ke fari ma wannan mutane nan duka sakon da ta ba su na ba cikin larabci ta fari ba fau inda Maryam ta doki juna biyu da Allah ya ce mata fadi musu kaza ki ce kaza ba larabci ta fadi musu ba domin mutanen ta nan ba larabawa ba ne to wannan me za ku fadi a sako ne sako ne Allah ya bata ta fari musu kuma she ta fadi amma ba da larabci ta fadi ba yi amma maganan Allah ne maganan Allah ne you get it maganan Allah ne amma ba da larabci ta fadi ba annabi Ibrahim da ya shiga wannan dakin gumakai ya kaca-kaca da su aka zana tambayin shi yake ba da dalilai wannan lokaci mutanen da yake magana ba larabawa ba ne ba larabci ya yi da su ba akwai yarensu amma maganan da yake fadi da abin da yake yi da Allah ya ce ya fadi duka a gashi nan ina cin kurani amma shi maganan da ya original ba larabci ya yi ba yaren da mutanen shi suke yin shi ya yi musu magana ciki amma yawan ka bude Kur'ani ka gan shi gashi nan domin annabin da aka sauko ma Kur'ani balarabe ne shi sa ba za a zo a rubuta wannan abin cikin yaren da annabi Ibrahim ya yi maganan ba ba za a zo a rubuta cikin yare da annabi Musa yi magana ba dole an rubuta shi cikin maganan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kun na dikodi muku wani abu kadan na dikodi muku wani abu kaɗan ce sa kai da kace wushe an yi larabci wanga annabawan ga duka lokacinsu duka yaren zamaninsu suka yi inda suke da mutane suke fahimta shi ne factin nan kagan banda selected annabawa wanda yake larabawa ne kuma an yi su ga larabawa suka zo suka yi magana sako musulunci kuma ubangiji gama larabawan ba addinin ku ba na kowa amma wanda aka zo farko a gabansu larabawa ne su ne farko inda manza laifto daga nan ubangiji ya ce wannan kai ne end of annabawan kuma addinin ga na duniya ne an yi koka ku kowane mutan duniya ce manzo Allah me yi da aka ce mishi an aiko shi ga kowa duniya maza maza shi manzo Allah san kafan dole ne wannan sakon a samo wannan yare nan masu jin yare nan a fahimtar da su wannan sakon ga cikin yarensu nan manza Allah ya train sabon shi suka koya yare daban-daban daban kala-kala na duniya domin na Allah ya mace sakon nan an baka ne ka ba mutum duniya gaba dai to manza Allah kuma language ne ya kamata da sun kai sun sauko su yi yare sai sa Allah ce sako ne ga duniya gaba dai sa duk lokacin da ka ka zo gashi nan yi maganan nan yi maganan nan yi maganan nan ta zo ku ce ku ce wai in mutum in zai yi hotuba isaura kawai yana ta larabci yana ta zubawa yana ta zubawa yana ta zubawa in dai ba haka ba abin bai yi ba ban son doki kira ba barin doki kira guda biyu masu salaro ku ya ku kira mu doki kira guda biyu kawai mu gama in kana saulara wannan lokacin ga kila a kira guda biyu kawai za mu doka mu ji abinda e, eh, wasu sun kira ban doki kiransu ba domin ba mu niyya za mu doka ba ma kila sun gan wani bagana daya biyun da za su ga na kuskure ne da za su gyara ko a me shi ya gan akwai abin da ya kamata shi mai fadi na a karin bayani salamu alaikum ya suna daga nake kira salamu alaikum dan wa baka jin mu eh ina jin ku yanzu kuna jina ko muna jin ka daga nake kira ya sunanka da Yusuf Yaro from Chad. Daga Chad. To, kana nan kai wani Cable FM yi magana. Eh, Malam Fuad, shi ina son makaranta tambaya kana shi musulunci nan ba na duk duniya ba ne, shi ɗaya ne amma na duk duniya ne ko? Na duk duniya ne haka ne. To, saboda me ake samun matsala eh, musamman a Najeriya. <laughs> In kamar da ta ya yi magana. mutane da suke fito suke challenge sa kawai kamar su alkanabi da sauransu ne ba ma da kawai wa'insu malamai a duniya ba in sun yi wa'azi ai ba wanda su alkanabi suna tafiya suna challenge su ai ba sa tafiya amma shi mm. zamana ai da akwai malamai hausawa a chadi da akwai a ghana da akwai a niger kuma da ko waɗansu ranar eh, Eh, ma ake ce masa da suna a waɗansu wurare ma banda banda banda banda eh, eh, bauchi amma shi ya zama na kowane lokaci inda abin za yi don Allah mm. ai da akwai sauran malamai a waɗansu ƙasashe saboda ba a challenge su shi da Idris za dinga satawa gaba mm. Inda abu saboda Allah za yi in yanzu na yi wani abu wani na yi wani tabargaza a addini kaifuwa da za ka iya kira na direct tun daga america ka kira ni a chad ka ce ga laifin da ne kaza kaza ba daidai ba ko ba haka ba hmm. siya. Hmm. eh kuma zaka iya kai mayar da yin da martani in ban ji maganan ka ba zaka iya kai yin da martani hmm. tun da kamin ta kasa kasa ban ji ba zaka yi fito karara a duniya ka fada Allah ya kowa ya ji a social media amma she zamana she sun sa malami ɗaya a gaba abun sunan nan in dai dan Allah suke yi su dinga wayan su su bar Dr. su huta wannan malamin yana kokari da gaske ko mutane suna fahimtar su sako yana isa ƙauye ƙauye hmm. sako da da ina da wani ɗanwa wanda yake ni nake tura masa karatun da Grace yanzu ya zama na shine ya zama champion shi yake turo kafin na turo shi shi yake fara kira na ma ya tambaye ga sabon karatu hmm. Mm, mun gode maka to yanzu kafin mu doko potentially final calling nan waɗanda suka saura suke ta ce kuce dr tawhidi ya ce kaza dr tawhidi ya ce kaza inda ba domin yaren da ya yi sun fahimce ba da su su yi mishi ma raddi inda ba domin yaren nan kamar misali inda dr idris abdulaziz ya yi magana cikin yaren Ibo ne, da sun su fari kala, ashe da ba su fahimta ma abin da yake fadi. Amma saboda yaren da ya yi suna fahimtar yaren ya yi magana da shi, shi yasa suka gano abin da ya fadi, sai suka samu na fada. Inda an bi shawararsu ne, ada ba yi haka ba, yasa wannan ma hujja ne a kansu. Inda an bi shawara ne, abu ba ya ka sha muku Ibo, ba batar da ku ba, ba ku jin Ibo. ga wani kira nan salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah ya sunanka sunana muhammad sani daga plateau state eh dan wa wato kun ga matsala eh. cikin hotuban da dakta ya yi ina son ka gaya mana dalili abin da ya sa kuka ga matsala eh gaskiya tsakani da Allah babu wani matsala ko ɗaya da muka gani hmm. kuma a iya fahimtar mu waɗannan waɗanda suke faɗa da shi mutane ne ma'abota son zuciya waɗanda ba sa son gaskiya hmm. ba sa ƙaunar gaskiya ya eh, su ne hmm. inda gaskiya ta yi ma ba su yi hanyar wajen ba kuma dama mu mun riga mun sani a wannan rayuwar tamu ta duniya duk mutumin musamman a wannan zamanin duk mutumin da ya ce zai tsaya akan gaskiya dole zai haɗu da maƙiya wallahi Mr. Fa'adu ko a gidanka ne yau ka ce za ka yi gaskiya kai da matarka ma sai kun samu matsala. Hmm. Hmm. Za ka samu matsala da iyayenka, za ka samu matsala da 'yan uwanka, in dai ka ce za ka tsaya akan gaskiyan nan, wallahi za ka samu matsala da kowa. Hmm. To saboda haka mu muna ƙara ƙarfafawa Dr. Tawid gwiwa akan abin da yake yi ko da kowa zai kasance ko da mutane ga baki ɗaya za su kasance ba sa tare da shi to Allah yana tare da shi mun gode maka Allah saka da alkhairi a dan ya bada contribution ita yanzu waɗanda suke ja wai sun gano sun bari wai sun gane sun bari domin abin common sense ne me yasa ba su yi ma malaman da suka yi hutu ba garin yarbawa wato raddi ba ai na gan hutuba kan youtube da yake yarbanci yake yi ne gaba da baya a gama hutu da shi me na wannan maganan me yasa ba yi rajin ba ka gan ka tambaye wanga elements sai su ce makaman a su ba su ma fahimci abin da ya faru babalanta na su mishi radi ashe nan ma nan hutuban ne shi ne ka fahimci yayi sai yasa rashin fahimtan da ba su yi ma malamin bayarbin ba shi ya sa ne ba su yi su yi radin ba aka kuma malamin ibo me yasa ba mishi radi ba ai ba mu fahimci abin da yake faruwa ba ashe kun gane ma'anan ka yi magana yanda za a fahimce ka ke kenan mutanen gadi zukancin su ya yawa salamu alaikum ya suna daga nake kira Alhaji Isa daga African African Soul daga Saudi. Eh wato eh, Jeddah daga Saudi Arabia. Muna nan lafiya alhamdulillah ya kai kuma kake ya family. wala mu ala guda da Allah ya mun da ga sako mu zuwa ga Dr. Tauhid. Masha Allah. Ah, Wannan Allah masa albarka. Kaga kaga mu abin da abin da yake fesa mu muna ganin munan sarari ba ba mu gan shi komai domin kaga an ce wai wai ya hudu ba wani ya limanci kaga mu ga munan sarari mu nan ga wani ke hudu ba ga wani ke limanci mu hmm. ba ba da shi komai ba tun Mr. Fahad wato ababa gaskiya Najeriya akwai akwai saura akwai da saura hmm. kuma Mr. Fahad ka san abin da ya sa malami na aka aka sha da shi hmm. wato yanci da addini sun yawa a cikin Najeriya gaskiya sun yawa eh, sun yawa to ka ga faɗan da yake su dole su taso masa suna son sai sun kau da shi gaba ɗaya sai shi kaɗai ke kwankwasa musu ke kwankwasa kofan da bai kamata a kwankwasa ba ka gane ko dan ga muna Saudi Arabia ko wallahi muna da mun ƙara haram mun ƙara haram ba wanda muke so mu je hudu sai sai dokta muna Allah Allah mu dawo jiji mu mu fara sauran karatun sa tun muna cikin hanya muke sauraron muke saurari kasan muna rikon muna rikon sallah muna ƙara sallah shi muke so mu je wato ba mu saboda bayan da yake muna ababen da yake ake ake ake dan buwa ake bayyana da shi akan gaskiya malamin nan Allah Allah ka bai zuwan kwana kuma Allah ya taimake shi gaskiya kuna fahimta sai ya sai ya hankuri kwarai to inda inda yayi maka yare ibo ne ka fahimta ina mu za mu to ka gani ina za mu ci yana ibo ka gani ko <laughs> ashe gaskiya kenan ai magana fahimce a fahimce fahimci abin inda ke sa aka sa gaba ba Allah masa albarka Allah kare shi kai kuma Allah taimake ka kuma ga ka san Buhari wato ina ina ganin malaman nan sun lose misa wai yanzu matsalan da kuka samu tsakanin da shi da yake malaman nan ba tsoron Allah suke ba gaskiya ba harkar ba addinin ga gaskiya suna su sulata addini wato yanzu suke kwakwaro wannan ababen da ya wuce fastin lokaci ya wuce hmm. kamun ta mara wani wani yanzu ake ake shi malami ka kawo wannan magana fa ai ya samu sabani da Mr. Bawad ai wata tuni ke sun kawo wata idan an samu sabani ba a nema a gyara shi yasa bi mana bi mana bi mana bi mana in hushi in ce za mu zo mu yi zalincin ne da eh. su ko so ba samu wannan ba ah, shi yasa duk sun rikici yanzu ga yana kwankwasa mu cewa yana kwankwasa mu cewa su ne cin abin su ne cin ci da addini don Allah bawan Allah na Allah da ya taimake shi gaskiya ina ganin Allah na tare shi gaskiya Allah na tare shi in ba ka ba wani mutum wani mutum Yan eh, muni sai dai kawai mazatar kayan mai gaba. <laughs> Allah akbar. Allah kiyaye ka alhaji African store daga Jeddah. Amin su ba na gode kwaye ne zama Allah taimake ki ya famu Allah musu albarka kare. Mun gode Allah kare ku Allah kare ku. Masha Allah. Alhaji kenan daga Saudi Arabia wato African store eh, Jeddah kenan. Eh, African store allah saka da alkhairi wato shan ce za mu kulle phone lines nan da ya bayyana ni abin da nake kara gode ma Allah shine wato dukka element nan malaman da ake zancen su duka ba wani cikin su da na taba zuwa Najeriya na san shi ne ban taba zuwa na gangame shi ban taba zuwa najeriya ban san wurin ba ma gaskiya daya ne kuma karatun wato musulunci yana zuwa duniyan aljannai balantana na mutum america canada europe south america asia australia yana zuwa wannan wani sai sa kana najeriya kana fadin gaskiya ko maganan ya fito kana kan gaskiya duniyan musulmai duka ana aunawa ne a bisa kan adalci sha yi magana ba domin wani abu sam kada kuma ka ce kamar wasu suna nigeria we suna faɗi magana ne domin a ba su wani abinci ci to mu kuma da muke America muke faɗi wake ba za ka zo ka kizun shi yana ba mu wani abinci ko wani gujiya ka sa. banda azza wa jal ka to ashe kun ka wannan duka na excuses ne be hold in mutum ya gaskiya ku fadi ya gaskiya in kuma ba ku da gaskiya ne ku daga nuku kawai ba su son su daga hannun nan domin akwai wanga wuni hannun ya jijjiku ba su son su daga jama muna fata allah sa Eh, wannan kiran ga mun bashi lokaci ya yi magana bari mu bashi a minute salamu alaikum salamu alaikum ba lokaci ba lokaci ba ma jin shi eh dibiya shi mun da mu ci gaba da sauran tattaunawa mu suna na fado umar from cable fm na ce muku salamu alaikum